dan adam da kuɗi. Tsakanin dan adam da kuɗi. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin kasuwa a kai miki dole tare da ni Abdulkadir Haladu Kiyawa daga nan sashen Hausa na Radio France. sannan a hankali faduwar darajar da naira ke fuskanta ya fara tasiri a wasu kasashen da ke makwabtaka da najeriya inda wasu nau'in harkoki suka yi rauni yayin da wasu kuma suka tsaya cak kusan duk wanda harkokin kasuwancinsu ke da alaka da shiga da fita a najeriya na ji a jikinsu kama daga direbobin da ke safara tsakanin nijar da najeriya zuwa 'yan canji da masu shigar da abinci da kuma dabbobi suna fuskantar koma baya mai yawa inda har wasu suka dakatar da harkokinsu na yau da kullum alhaji abdu dan canjin naira ne a babbar tashar da magaram kuma ya bayyana yadda abin ya shafe su wallahi so canji alhaji sai hakuri yanzu yanzu ka abin da muka sai da naira dubu biyu da ɗari ɗaya da tamanin kuma yanzu yan kaso ma duk tsoro suke kowa kin sai naira yake wallahi abin kan gadon shi yanzu sai dai a hankali kuɗi kaga harka da muke da najeriya nan ne rayuwar mu yan canji muke to yanzu tunda abu yi haka sai mu ba hankali mun ga abin da kasuwa ta yi yanzu mun ba mu sayan kaya sai dai mutum ya zo ya kama kuɗi mu faɗa mai firi amma ba mu sayan naira mu riƙe yanzu toro muke ji saboda kan mu sai kuma ta ƙarin gaba wannan ba alheri bane wannan gaba da take mu dai gare mu ko shi alhaji lawali garba shugaban 'yan canji ya tabbatar da wahalar da suke fama da ita kamar haka Eh, a yau din dama dan rage kaɗan da kaman sati saboda rana ta yau tana yin biyu da uku da da ashirin dubu biyu hamsin ta yi amma a yau dubu dubu biyu biyu biyu da da da ashirin biyu bakin abin da ake yi a yanzu kenan ku da ba a nigeria kuke ba kuna jin wannan abin a jikinku ne wannan mutum wanda yake ko ba a nigeria yake ba in yana nijar ma yana ji a jikin shi saboda faɗuwar wannan ta naira ba daɗi ke gare ta ba saboda sosai muna ji a jikinmu saboda lokacin da an ka samu naira dubu biyu ta ishe ka wasu ka to yanzu ta kai dubu biyu in ka samu ba ta kai shiga guda ba to shine abin da matsalolin da muke ciki na yanzu aikin naku akwai riba ko ko ana dai duba da irin yanda eh, yanayin da ake ciki ba a ce babu riba amma 'yar kalilanci ba ta da yawa wanda za ta biya ma bukata irin na da eh. kowace take gyara kwaduwar da koko ta yi daraja a in ta yi daraja ta yi gyara mu ko kuma ne ne ma in ta yi daraja ta yi gyara shi eh, balle mu a yanzu da rashin darajar nan tata tana ji mana sosai ya kuke fama da abokan cinikin ku wanda sun saba canji kasa da dubu yau an zo har dubu biyu har dubu biyu da wani abu wallahi yanzu wanda ma muka hitausiya ma wanda suke daukan kaya su kai najeriya su saida ba kamar masu zauwa su saya ba wanda suke kaiwa an ka kai kayan ba wani kuɗi ya kara diyawa ba an ka zo kan kai lissahi haduwa ce kai a daura da 'yan canji direbobin da ke safara tsakanin najeriya da nijar su ma suna ji a jikinsu don kusan idan sun je sun dawo babu wata ribar da suke samu kamar yadda ali ansiyan ke cewa gaskiya direbobi muna ji a jikin mu saboda yanzu sai ka je kano ka zo ka sai ganka da naira mai yawa amma da ka zo kana so ka yi mai da ta sefa an ka je ka bada sai ka gani abin kawai kai ka je ka zo kaman dama baka je ba yau za a ganka naira wajen dubu sattin saba'in amma an ka zo ka saya kuɗin duka gaba ɗaya bai wuce ba jika ashirin da biyar jika talatin bakin mugun yawan shi kenan dubu saba'in wa naira dubu biyu sai da ta kai dubu biyu da ɗari biyu ma jika yanzu an ka zo da naira zancen da muke sai ka ba da dubu biyu da ɗari biyu da hamsin za a baka jika guda kenan ta shaye mu. to ya kuke sha da fasinjan da kuke ɗauka. wallahi fasaje kawai hakuri ne kawai tawakkalta ne muke saboda mun san halin da kasar mu take ciki muna taimaka ma juna wanda ya bamu shika bakwai mu amsa an mutum bai bada bai bar naira dubu goma sha hudu sha biyu kurin ba a bari je dauka ake an sai yanayin da ake ciki wacce ta gyara ku in kun dauka daga nan kun shiga ko ko in kun dauko daga can kun fito kowanne bai gyara mu daga nan din masu ma fasinja ai sun sani inda naira take sai mutum ya je canzo naira an yanzu kudin motar naira zai baka an ka je ka akwai inda muke zo aiki hanya muke a Niger da yawa an ka je ka ba su naira ta take kai suke da ita dole sai ka je ka amshi sai fada gidanka ka hoto ka rike kai aikin hanya wanda zai huda ka daga Niger an ka shiga Najeriya su kuma dama can naira ci alli ana cewa an san kare da a cikin wannan haraka ka taba ganin irin wannan yanayi ni dai gaskiya na ba sattin baya tun da aka kirkira najeriya naira ba taɓa irin wannan abun ba yanzu tun da aka kirkira najeriya ina zuwa najeriya tun naira tana naira 1 da sile biyar naira 2 nake zuwa tabara a najeriya eh amma ba taɓa irin wannan ba wannan alloba ce wannan masifa ce wannan allah ubangiji ya yi mana ita gaji inda a wani bangare kuma ana kada ran kada han a wasu bangarori kuwa kusan komai ya tsaya ce misali kamar a bangaren masu shigar da abinci irin su wake alhaji inusa sadi shugaban 'yan kasuwar abinci ne da ke zuwa najeriya kuma ya bayyana yadda suke ji game da faduwar nairar sai dai mu ce alhamdulillah kasan shekara ba ta gadon shekara wannan shekarar ta bana kuma haka Allah ya kawo ta mu dai kaga aikin mu mu sa kaya cikin Najeriya kuma mu fito da kaya to kayan da muke sawa cikin Najeriya shi wannan ya dakata ba iya sawa saboda wulakantar kuɗin kamar wake to kuma wanda muke huduwa shi ma kai dai kasuwa sai a ce alhamdulillahi tunda yau in ka sayi da naira in ka je ka sayo kaya dubu biyu da ɗari ɗaya ya sabka kan kawa da sai da sai ka ji an ce naira ta koma dubu biyu da ɗari uku kaga kaga kayan da zaka hudu wanda ya sayo daga bayan ka kaga ya hika arha in yazo zai kare kasuwa kuma daga nan in ka shiga da shi ka yi canji dubu biyu da ɗari ɗaya ka sai da kayan ba a ba kuɗi ba kuma sai a ce dubu biyu da ɗari uku halonan ma ka sake tusawa a ƙas wallahi to sai dai hamdala kwata-kwata ba a sa wake yanzu eh to gaskiya bai taka kara ya karya ba a kashi ɗari bai ba kashi biyar wanda yake shiga ko dan an yi abin nan da bahaushe yake cewa eh sau ya zo takalmi ya zo ga babu waken sosai kuma ga wannan matsalar ta nera yanzu komin tsadar da ko sai kaya daga nan eh, in ko shiga da shi ya ake sha ai ba tsada mala ibrahim ko arha ka saya in ka je su ta yan najeriya ne ya musu tsada saboda kudin kullun yana hauhawa za ka sai da tsada yadda kake so sai ka gama saidawa in ka zo canji sai ka hwaɗi shi kuma dan najeriya yana kuka abin da kuke shigowa da shi irin su dawon masara da sauran kayayyakin abinci da ake kawawa su ma cankin tashin gwamnan zabo yake dan abin da ya sa ma kunan ba ga tashin ba na gwamnan zabo saboda arhat ta nera da take lalacewa shi yasa in kuka sayo da tsada a can kuma canji ya kara sama sai cika wannan dan gurbin da in an zo za a ƙara muku kenan eh, karyar darajar naira tana gyara kamar misali mutanen nijar a gaskiya ba ta gyarawa ba ta gyarawa in ta gyara ma daga wani bangare daga wani bangare ba ta gyarawa sai dai a bangaren masu shigar da dabbobi kamar yadda aka saba tun fil azal sauyi ma aka samu inda a yanzu daga najeriya ake fiddo da dabbobin ana kaiwa nijar kamar yadda alhaji abdulsalam na kakale sarkin shanu ke cewa an ce kasuwa abu ne wanda ake so a saya a kai a saida a samu riba kuma kasuwanci wannan tun iyaye da kakannu ake yin shi mu allah ba mu arzikin dabobi najeriya da jama'a ake wannan kasuwanci amma wannan lokatan ya zo ya riske mu kasuwancin ko kaɗan ba shi da daɗi na farko babban makasudin naira ce darajar naira ta karye a kan eh, biye da muke cewa sefa saboda haka mutane sun kai hagen ba sa kaiwa kamar yadda ake da wa'ansu sun ɗan rage kurum abinda ba a rasawa sai in ya zama dole kasuwar taka a can akwai sauran wani kuɗaɗe tunda harkar kasuwa ana samun a bar kuɗi sai ka kai wani ka dawo da wani su ma masu shiga da fita daga najeriya na ji a jikinsu kamar yadda ya kuba umar ya shaida mana a baya bayan nan ma dai na ji najeriya na zo gaskiya al'amarin haɗo naira wanda yake da alaka ta kuɗi wanda za a ce za a aiko ma kuɗi daga najeriya shine yake cikin mawuyacin hali ana saboda nan wasu 'yan kasuwa suna jin daɗi ko kuma wasu ɗaiɗaikun al'umma da ka ba dan sabtin ka na wata jika goma a canza ta zama ta dubu ashirin da wani abu dubu ashirin a siyo maka abin da kake so cikin sauki to shi gaskiya wanda yake da alaka da najeriya wanda za a ce kamar yi wani aiki albashin shi daga can zai zo shi ne yake cikin babban tashin hankali saboda can har yanzu daidai gwargwado Eh, irin haɗuta ta suna ɗan ganin ta da daraja tunda aka ce maka dubu goma sai ga wani za a iya har yanzu akwai da gurin da za ga ana albashi dubu talatin dubu ashirin da biyar ko ƙasa da haka ma to idan aka baka wannan kuɗin za a ga kama an baka wasu kuɗi ne na kirki kai da kake zama a nan Nijar idan ka so ka canza su yanzu ana misali dubu talatin sai ka bata wuce dubu jika goma sha biyar ba ko ƙasa da haka ma su kuwa 'yan kasuwa na yau da kullum ba ma a maganar su saboda da dama sun daina shiga Najeriya sai in ta kama dole saboda rashin riba yayin da wasu kuma suka koma harkokinsu a cikin Nijar. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International sai kuma editanmu Bashir Ibrahim Idris da ya haɗa shirin. Dilkadir Haladu Kiyawa nake cewa mu huta lafiya. magana